maza da mata muna gaisuwa da islama daga nan masallacin nasarawa a kwantagora local government niger state nigeria yan uwa masu sauraronmu daga media muna gaishe ku da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne ashirin da biyu ga wata ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da ashirin da uku ga watan Afrilu miladiya haihuwar annabi isa da maryam isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda aka sani kun ah, ba da gudunmuwa don tallafin marayu a wasu lokuta baya muna jaddada addu'a Allah ya saka muku da da bikin alkhairi in Allah ya da shida saura 25 biyar za mu kira wasu daga cikinku domin su kaddamar da suna ganin ko ba da hmm, ne. Entonces, falta marcha. Bien, que se dio. Vale. Ahí, bueno. wato sura wanda aka ambaci bani isra'ila a cikinta da dalilai da yawa ayata goma sha sha ɗaya bismillah وكان الإنسان عجولا سبحانه وتعالى yana ja hankalinmu kan gabatar da addu'o'in addu'a mai kyau ga kanmu da kuma zuri'anmu don abin da za ka yi dama hadisi ya faɗa cewa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah a ranar alkiyama ya tashi magana faɗi magana mai kyau wanda take alkhairi ko kuma ka yi shirunka wannan aya ta shahe mu gaba daya wani abin da mutum zai faɗa ya guje mai yawan kalmar la'ana Allah ya la'ani wani Allah ya ɗebe ma wani albarka Allah ya tsine ma wani Allah ya yi kaza dole sai ku ja hankalin iyalinku saboda da yawa daga cikin mata suna da irin wannan bakar ɗabi'a suna tsine ma 'ya'yansu saboda laifuka irin da kurciya na cikin gida dole sai kai musu magana saboda wannan fitina tana da sake dawowa a kansu uwa ta la'ani ɗanta ta yi mishi mugunya addu'a a ƙarshe yaro sai ya girma lokacin da take son ta ci amfanin haihuwar shi sai da mana la'ana ta gabata a kan shi <clears throat> sai ya lalace kullum ga nan ba su wurin 'yan sanda ba a kotu rikici da iri-iri ba a masarauta a kan ɗanku haka akwai bukatan ku yi maɗiyanku kalmomi masu kyau musamman dai da za ku yi koyi da mata irin na saudiya da. duk wanda yaro ya kuskure ba su yi mai baka addu'a sai dai su roƙi allah shahada kalla shafa kalla <clears throat> ayya kalla fata afalla bu'an rai ya baci amma dai lafazin da ke fitowa a baki lafazi ne na addu'a musamman iyaye mata da yake addu'o'inku suna da addu'o'in na da ƙarfi game da yaya haka nan kai mahaifinsu Tun wanda ta baci da Allah faɗa mu ka magana mai kyau togo mara albarka sinan ne da kai matsiyaci duka waɗannan kalmomi da Allah ka bari ka dinga fatan alkhairi ga zuri'anka yasa Allah ya ce wa da'ul insan bi sharri du'a'ahu bil khair so da yawa za ka samu dan adam ah, yana addu'a yana roƙo makinin maimakon ya faɗi addu'a mai kyau da bai lafazi mai kyau Allah ka kawo sauƙi ka kawo zaman lafiya amma sai ya roƙi sharri roƙi bala'i Allah ma ka kusa da ma duk abu gaba ɗaya kaga wannan bai da kyau kamata ya yi duk wanda zai addu'a ya yi ma kan shi da kasarki lafazi mai kyau ko da ko wayanda kake adawa da su masu mulkin kasa su ne suke da iko ba ka kaunar gwamna ba ka kaunar da Allah yi abu mai kyau yi lafazi mai kyau ka yi addu'a da kwarai ya fi kai ta allah ya tsire masu kuma sun ke rike da tattalin arzikin ku na ƙasa ka tsire masu albarka sai su dambali. sai da mana fitinan ma za ta yi shafuwar kuɗin talakawa ya sa imamu shafi rahimahullah ya ce da allah zai ba shi daman addu'a kwaya ɗaya a duniya ya ba shi idinin addu'a kwaya ɗaya ya ce to da shugabanni zai yi wa wannan addu'a ta alkhairi marmakon ya yi wa kanshi saboda 'yan shugabanni suka gyaru ƙasa gaba ɗaya ta zauna lafiya don haka yawan zagin shugabanni da ɗebe musu albarka Allah shi halaka Buhari Allah shi mai kaza Allah shi makauna kaza bangiji subhanahu ko ta'ala yana tsawata mu da mugun lafazi da mugun addu'a ga kanmu ballantana shugabanninmu Allah ya ce wa kana insanu jula. dan adam ya kasance mai gaggawa wato yana gaggawa kira mu kai ne mummunan abu don me ba za ka roƙi a alkhairi ba abu kaza in shi ya fi zama alkhairi Allah ka tabbatar mana da shi sai mutum ya ce a kai ni na san ba ma sai na ci wa iya zama alheri ba ni na san ba alheri na wannan irin taurin kai bai da kyau duk abin da za ka yi jingina shi ga ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda wallahu ya alam wa antum la ta'alamu na Allah shi ya san abin da alkhairi amma kai ba ka sani ba saboda ka ga Allah wa 'ya'yanku wa jama'anku wa shugabanninku wa ƙasanku lafazi mai kyau da addu'a ta alkhairi da fatan alkhairi domin ko banza dai arzikinku da tsaronku mafi yawa yana hannun ko 'ya'yanku ko kuma shugabanninku na hankali daga cikinku za su yarda da cewa Allah ya aje ni'imashi a doron duniya saboda kamar da na faɗa a tasirin dare cewa akwai ƙasashe waɗanda ka wata uku ba su ga rana ba dare ne kawai akwai masu yin wata uku ba su ga rana ba ba su ga yini ba ba su ga dare ba yini kaɗai ne kawai saboda ka za ku ba wannan a wahala wani rayuwa akwai waɗanda kuma divide by two kama akwai wata wace kasa ce muka je ba mu sallar magariba sai sha biyu na dare sha biyu na dare sannan mai magariba yan azumi ne ma lokacin da aka sha ruwa ah, duk sauran awoyi da aka yi cikin dubin dare ba sa cikin tsarin ka'ida yi ne akwai masu yin azumi awa goma sha takwas awa ashirin da hudu suke suna azumi na yini daya mun kuma kalima da ka fara karhe biyar da minti goma eh, da yan mintituka kaɗan allah ya so bakwai eh, saura sai ka ga ka sha ruwa akwai wa'inda in sun fara azumin na karhe biyar tare da mu ba su kare azumi sai sha biyu na dare sannan su sha ruwa don haka ni'ima ce da allah ya yi makasanmu ni'ima ce da ya yi makasa a duniya ga baki gabaki daya a mahauna ayatul layl kuma muka shahi ayat dare don haka kurin sai dare ya daga sai kuma yini ya biyo bayan shi sai sa ya ce wa ja'alna ayatan nahari muka sanya aya abinda aya shine dukkan abinda zai iya sa ka yarda akwai Allah ka yadda Allah ɗaya ne mai fada maka da akwai ikon Allah ciki subhanahu wa ta'ala ce sai muka shahe ayar dare muka sanya ayar yini ayatan nahari kenan da zama muku ni'imomi guda biyu na farko mufsiratan da zama muku abin gani ta hanyar da dar abinci da tabtabu fadlan min rabbikum don ku ne wata falala daga ubangijin saboda wani kasuwanci cikin dare bai yiwa wani aiki cikin dare a ƙasanmu bai yiwa wasu ayyuka na sana'a na da dara abinci da daddare ba su yiwa don haka sai allah ya samu muku yini don ya taimaka muku ci abinci buɗe shago ku je ku yi daurin aure auyuka ku dawo hali inda dare ne duka akwai garuruwan da ba zai yi a je ba kamar yadda sha biyu dare na ce ma mutum ya je mina je abuja za ka ga ya ga kawo ba ka kauna ce amma in akwai yini yana ɗan jin sanyi-sanyi ya tafi aikin ofis da masarauta da abubuwan addini duka ba su yiwa a cikin dare saboda haka sai mutum ya gode ma allah matul islam ni'ima ta tauhid wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya girmama ku girmamawa a kan dare kuma za ku dan huta ku ji annan laila libasa mun sai dare ya zama muku sutura kuma ya zama na wurin hutawa a nan an huta daga kijaniya don sa ko nan kasuwa yana da hadama idan an ce ba a dare a yi ne to babu sanda zai yi kwana saboda gani yake shaguna na can ana ciniki na shago yana rufe don haka sai shi ta ciniki shi ta ciniki dare ya wuce rana ta wuce tun da dai rana na nan hashuwa yi gari rashin bacci ya halaka shi amma idan allah ya sanya dare ya zama dole kenan sha ɗaya na dare karfe goma sha biyu dole zai yi shago <clears throat> ya je ya huta saboda jama'a sun kama kansu fa haka ولتعلموا على السنين والحساب وكل شيء فصلناه domin domin ku san sinina kirgan shekaru kuma ga wata ni'ima ta samar da dare da yini amfanin yi muku dare da yini zai ba ku dama ku gane yawan shekaru har ku shiga firamare har ku yi ma yaro kaciya har ku gane kwanuka ah, da za ku yi ma yaro suna a haife shi a yanka mai dabba wallahi wannan duka yana cikin ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ah, kuma kana iya gane wata ya kare don gwamnati ta ba ku albashi yan kwadago masu shiga a biya ku wanda duka yana cikin ni'ima inda sun dundun ne dare kawai ko kuma inda yini ne kawai famanin Sallare ma sai ya yi wuya bature bai gane wata ya yi balle a biya ka sai ya zama na kun shiga rudu kun shiga wahala a tsara muku ma yin dare da yini da dare zai ba ku dama ku gane shekarun shiga jami'a da karewa shekarun shiga firamare da karewa shekarun shiga sakandare da karewa eh, shekaru na kada wa kada shekarun aure duka dai za su taimaka mu saboda ka wani duka yana cikin muhimman abubuwa na fa'ida na rayuwa ta alamu adada sinina <clears throat> wal hisab da kuma hisab abin da ya shafi lisahi kenan wanda tauraro <clears throat> ya nuna an da yayi wanga lokaci ya nuna magariba ta yi wannan ya nuna alfijir ya fito wannan ya nuna tsakar dare ya yi wannan tauraro yana iya gwada mana kenan da kagan shi ya nuna wata ya yi nisa wa haka kulle shayin kowane abu a cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na abu tafsila mora rabe shi daki daki ko ni akan matsayin shi da kuma hukuncin shi ta yadda gwargwado zai amfane ku sai kuma ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqihi wa sani wa'annan ni'imomin Allah da yake mafuta akwai ranar shari'a kullal insan ko wani dan adam aldamna ta'irahu fi wani mun sanya mishi a dan bukulet karami ta'ira wato ɗan bukulet na littafi ɗan karami mai ɗauke da data na ayyukan shi da ya yi masu kyau da marasa kyau fi wani a cikin wuyan shi ma sanya wannan littafi ya gwada aya Allah ya tabbatar da gaskiyar ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ka zuwa wanka ka shaji wuya ka ji kokon nan ba ka sa hannu ka ba ka ji shi amma bal yana wuri wani Yau wani kurijin lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura da mu fitar da shi ranar busa kaho ranar alkiyama zai fito ga shi kana kallo abinda a duniya da kan rayu ba ka gane shi amma a lahira za a fitar da shi a matsayin kitaban wani rubutaccen littafi yalqahu zai karanta shi ko kuma ya haɗu da shi mai shura gashi an buɗe shi domin judgment wato wannan za a buɗe shi ranar alkiyama don ya gane shi paper by paper ga tarihi ga komi da komi an fitar da shi domin ya gani da kanshi Allah samai aikin kware don mu ga اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه نعم. ومن ضل فإنما يضل عليها من سبحانه وتعالى عاش ملائكة وديش لكي اقرأ كتابك karanta littafin ka yau gaban Allah ka faɗi nafsikal yau ma'alaika ba shi yasa masu sharhi suka ce kenan za ka ji larabci ko da ba ka ji larabci a nan duniya wannan lokaci za ka ji kana ji larabci sosai don haka ya ce ikira kitaba ka karanta littafin ka da kanka da kanka ka faɗi nafsikal yau ma alaika hasiba ka isa ka yi ma kanka shari'a ka wa kanka hukunci kada ka ce ai dan ban iya karatu bane da ya kamata in gani in karanta da kai na in shaida ni na yi ko ba ni na yi ba to ka iya karatu ko ba ka iya shi ba a duniya to yau ka iya ka karanta ka gani da lokaci da yanayi da inda kai da wada kai in an yi za'ida an yi maka zalunci duka za ka gani balle haka bada ah, Allah ولا يظلم الناس شيئا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا من جنك كما يزالون تقوى kai da kanka ka tabbatar da eh wannan banna kai kai a ka in alkhairi ne gashi nan dai ba koye maka ba komai an rubuta an ajiye maka na man ihtala fa inna ma yahtadi li nafsi wannan dabi'ar Allah ne subhanahu wa ta'ala ya tallata maka shari'a ba tare da ya tilasta maka ba ya aiko manzo ya sauko da littafi ya hali a karanta maka gwargwadon hali don haka mani da wanda ya nemi shari'a ya nemi ya shiryu yana buƙatar gaskiya don ya aiki da ita don haka ya zama musulmin kwarai ala salatu lahi mustaqim fa inna ma yahtadi li nafsi ya shiryu ne don riba kansa shiriyarka da sallanka da azuminka da tallafin marayu da addini gaba ɗaya da kai babu da Allah shine yake karuwa don abin da kai aikin saboda kanka ne in sadaka ka bayar in ya tashi biya dai biya ka fiye da abin da ka bayar saboda ka tafi a Allah ne su jihana wa ta'ala ba don ka kara mishi iko ko mulki ko wani abu ba ya ibadi ce ya ku bayina inama amalukum sani abin sani kuran ayyukan ku ne abin na ha wanda nake nisa cewa gaba ɗaya nake rubutawa gare ku ba wani ƙari ne ya muku ba kuma waje da hairan faliya kamadillah wanda ya ga alkhairi gobe gaban allah gode ma allah da ya shirye shi ga imani an hadakun lil imani sai gode ma allah kuma waje da gaira dale wanda kuma ya iske fitina da bala'i da zunubi da azaba fala ya nan. illa nafsa kada ya dargi kowa ya dargi kanshi na ومن ضل Allah wanda duk kuma ya ɓace daga shari'a bai yi wa ya ce dai ba mu aiko littafi ba bai yi wa ya ce ba aiko ba annabi ba bai yi wa kuma ya ce ba wani wanda ya gaya mai shari'a a inda ma yudallu alaiha ya ɓace ne don ra'ayi kan shi babu wanda bai san gaskiya ba wani ko bahaushe ma cewa yi kowa gyara ya sani kuma kowa bata ya sani saboda ka shari'a bayyana take ah, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun faman istabaqa minene ah, shubhat faqad istabara'a bi dinihi وإردي وما وقع في الشبهات وقع ماذا؟ وقع في الحرام والرأي يرتدي ماذا؟ حول الإمام سبب هكا حديثي ليس هي الأجسام أربعون نووي حلال بينتك haram bai da yake babu abin Allah ya koyi komi ko ba ka da karatu wani abu da gani ka san ba daidai ba ne ko ba ka iya karanta a littafi a nan duniya zuciyarka za ta yi maka ɗarɗar ta gwada maka wannan ba yi ba wannan ba daidai ba ne amma da ya ce wa nafsin wa ma sawaha wa ba fujuraha wa ha saboda haka rai ɗinka tana gwada maka ko da kai ba ka da ilimi Allah shirya da na ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة wizira ukura laifin wata rai ba ta shafuwar wata rai wannan aya tana da ɗan sharhi kaɗan da ɗan bayani akwai hadisi wanda ya fito mana da bayani akan wannan aya ko da yake aya ta yi magana akan ta gaba domin hadija radiyallahu anha ummin mu'mini uwar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin farin, ta tambashi ya rasulullah yaya ƴaƴan ya yaya ƴaƴan kafirai za su kasance sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da ita za su bi suna biye da hukuncin ubannansu kafiri ne baban shi shi ma zai bi shi cikin rayuwar kafirci a kiyama ta rana kuma ta dawo sake tambaye shi sai ce to Allahu ya ce Allah shi ne ya sani ta rana kuma wani lokaci kuma ta sake tambaye shi sai ce sai karanta mata wannan aya wala ta ziru wa ziratun wizira ukura laifin wata rai ba ta shafuwa wata rai saboda haka kowa za a yi mai kyau judgment karan kanki ba haka ce wa ma a ce wa makon na da ba mu zama masu yi kowa azaba ba sai mu aiko ma kowa manzo ya karantar da addini ya kiya sannan allah ya ba da izinin azabtar da shi don haka har yanzu cikin najeriya ko waɗanda ba su san cewa an aiko annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam har yanzu akwai su a cikin najeriya da afirka isa mai eh, menene mai shimawi <clears throat> rahimahulla ya ce cikin sharuɗan musulunci gudu da a watan nabi ya zama na sako na aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da risala ya kai ma jama'a in bai kai musu ba <clears throat> saboda ka sai dai ka basu cikin ahalin fitra ahalin fitra kuma menene jawabuna su jawab din su shine wa ma kunna mu'addibina hatta biasa da asar sula wannan sharhi yana cikin littattafai kadiba radul alaman da fatul qadir na imam shakani saboda ka abin da yake a san wurin fatawa game da ahlul fitra shine wal jawab wallahu a'lam Allah shi ya sani da zai judgment a kansu da waɗanda wa'azi bai kai musu ba suna cikin jeji cikin rafuka kamar na kasar duru akwai irin su har yanzu baraka haka ilimin su da matsayin su yana wurin Allah ah, subhanahu wa ta'ala wallahu a'ala sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام to Allah ya saka da alkhairi shugaban kwamitin shugaban kwamitin mai da suna